الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da inda muka tsaya yau insha Allah za mu tashi daga inda malam ya ce tambihun ko? tambihun faɗakarwa malam ya ce man akhara salata ila alwaqti daruri min ghairi udhrin faqad asima man akhara salata duk wanda ya jinkirta sallah ila alwaqti daruri har zuwa lokacin laruri min gairi udhrin ba tare da wani uzuri ba asima yayi laifi dalili akan wannan kuma fadin Allah maɗaukaki sarki inna salata kanat alal na kitaban mawqutan lallai ta salla kan mu'minai wajibi ne a yi ta akan lokaci wajibi ne a yi sallar akan lokaci dalili daga sunna kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya taɓa jinkirta sallar la'asar har rana ta faɗi saboda shagaltuwa da ya yi da abokan gaba a ran da aka yi yakin khanda razwatul ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya mala allahu kuburahum naran shagaluna an salati wusta salati alasr annabi ya ce allah ya su da wuta sun shagaltar da mu daga sallah har lokacin da fita sallah mafi tafarka sallar la'asar suka shagaltar da annabi sallallahu alaihi wannan ya sa annabi ya yi addu'a a kansu ya la'ance su saboda shagaltar da shi da suka yi bai an kara ba har rana ta faɗi ba wai da gangan ya jinkirta sata ba saboda haka jinkirta sallah ba tare da uzuri ba laifi ne balma wasu malamai suna sanya shi daga cikin kaba'ir zuru wani zai kwanta abinda ke faruwa galibi da mu shine ka mutum ya kwanta da asuba shine ba zai tashi sallar asuba ba sai rana ta fita wanda abin mamaki kaga unguwa gaba ɗaya gidajen musulmi ne duk unguwa gaba ɗaya gidajen babu gida guda ɗaya wanda ba musulmi ba babu gidan da kuma aka kasa mai yin sallah a gidan guda ɗaya ko biyu ko uku da mai gidan da samarin gidan duk sun kai su yi sallah masallaci amma in an yi ƙoƙari mai gidan ya fita ya bar yaran ba zai kwankwasa musu ba ko ya tabbatar da cewa sun tashi barci su tafi masallaci haƙƙin waye Allah madaukaki sarki yace muru wa'amur ahlaka bis salati wastabir alaiha wa'mur ahlaka bis salah wastabir alaiha ku umurci iyalanku da sallah ma'ana kai a matsayinka na mai gida kai za ka umarci iyalanka da su sa sallah babu lokaci da kuma suka fi bukatuwa na ka tashe su sallar irin sallar asuba wannan lokaci ya fi bukatuwa an fi bukatuwa zuwa gare shi ka tabbatar da kafi in ko ka makara baka samu ka fita da wuri ba ka cewa iyali matar ka to ko matan ka su tashi su bi dakunan yaran nan su tashe su sallar wannan haƙƙin waye haƙƙin ka Allah ya dora maka shi kamar yadda ya dora maka ciyarwa shayarwa tufatarwa ubartar su da sallah shi ma haƙƙin su ne a kanka don haka jinkirta sallah har lokacin ta ya fita laifi ne wurin Allah maɗaukaki sarki amma inda uzuri ne inda uzuri ne babu laifi to wani uzuri ne ke sa a jinkirta sallah har zuwa lokacin laruri ga sunan malam ya ci so su har guda tara uzurori da ke sa a jinkirta sallah har ya kai zuwa lokacin laruri na farko alhaibu al'ada idan al'adar mace ba ta ɗauke ba sai dab da faɗuwar rana kaga lokacin laruri ne laruri ne na azahar da la'asar al'adar ta bai ɗauke ba sai dab da rana ta faɗi ko kuma al'adar da ba ta ɗauke ba sai dab da ketowar alfijiri kaga duka an shiga cikin lokacin laruri mukarin azahar muka ce daga karkatar rana zuwa inuwar kowane abu ya zo daidai da tsawonsa mutarin la'asar kuma daga lokacin azahar lokacin azahar ya kare zuwa rana ta jaja ko ko kuma inuwar kowane abu yayi yi biyun tsawonsa to lokacin da wannan inuwar kowane abu ya yi biyun tsawonsa rana ba ta faɗi ba to daga wannan lokacin la'asar ita ma ta lokacin mutarinta ya ƙare lokacin da ya rage zuwa faɗuwar rana wannan shine lokacin larurin azahar da la'asar idan mace al'adanta ya ɗauke kafin faduwar rana misali da da rabin awa minti talatin saboda lokacin da rana take jaɗin nan aƙalla yakan yi minti talatin kafin rana ta faɗi idan al'adanta ya ɗauke ta sa auduga ta ga audugan nan ya fita fari babu alamar jini a kai ko kuma ta ga farin ruwa ya zubo kenan alama ta yi tsarki wannan lokaci da ya rage na laruri ko uzurinta da ya hana ta sallah akan lokacin uzurin ya kauko ta ga tsarki to yanzu sai ta yi azahar da la'asar me yasa saboda lokacin lokacin nan zai ishe ta ta yi raka'a hudu a azahar, sannan kuma ta sami a ɗaya kafin rana ta faɗi idan kafin rana ta faɗi ta samu gwargwadon abinda za ta yi sallah a biyar to za ta biya zahar da la'asar ko da kafin ta ƙare sallar la'asar ɗin rana ta faɗi amma idan lokacin da ya rage bai kai ta yi sallah raka'a biyar ba ma'ana misali bai wuce ta yi sallah raka'a uku ba to a zahar ta faɗi yanzu sai ta yi la'asar amma matukar ta sami lokaci da ya kai raka'a biyar to za ta iya yin a zahar raka'a hudu shauran raka'a ɗaya kuma za ta riske ta kafin rana ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mad adraka rak'atan qabla al-ghurubi faqad adraka al-asra wanda ya riski rak'a ɗaya kafin rana ta faɗi to ya sami sallar la'asar kaga ta yi asr ta yi azahar hudu saura kuma gwargwadon abinda za ta iya yin raka'a ɗaya ta sami la'asar da haka sai ta biya azahar da la'asar amma in lokacin da ya rage bai kai ta yi raka'a biyar ba in tana mazauni kenan ko sai ta biya la'asar kawai a zahar mu fadi da inda in tana kuma halin tafiya idan abin da ya rage bai wuce gwargwadon abin da za ta yi sallah raka'a uku ba to za ta biya a zahar da la'asar saboda za ta yi a azahar raka'a biyu ana matafi muke magana ko za ta yi a azahar raka'a biyu sannan kafin rana ta faɗi za ta sami latar raka'a ɗaya mun fahimci wannan to ita a haƙƙinta kamar tana sallan ne a lokacin mutari ba lokacin laruri ba ita a haƙƙinta ayyanzu yanzu ne uzurinta ya kauko to shi kenan don haka yanzu ita za ta yi sallah kamar tana sallah lokacin mutarinta ne mun fahimta? to uzuri na farko alhaibu na biyu annifasu biki biki da al'ada haila hukuncinsu ɗaya wajen ɗaukewa to yaya kuma wajen zuwa idan al'adanta ya zo bayan karkatar rana da minti goma sai al'adanta ya zo kafin ta yi sallar azahar sai al'adanta ya zo mata in ta yi tsarki za ta biya azahar ba za ta biya azahar ba babu biyan azahar zan maimaita mace ce al'adanta ya zo mata a lokacin mutari na kowace sallah misali rana ta karkata lokacin azahar ya yi mun fahimta ko? amma ba ta yi sallan azahar ba da zarar karkatar rana tana jiran sai ko bayan ta gama girki ko kuma a'a bayan ta gama sun kafin ta je ta yi sallah tun da lokacin mutari har kafin lokacin ya fita ya halatta mutum ya yi sallah a farkon lokaci ko a tsakiya ko a ƙarshe amma yin sallan a farkon lokaci ya fi lada ko kuma shi ne abin da Allah ya fi so yin sallah a farkon lokaci ba ta yi sallah a farkon lokaci ba take bari ta jinkirta sai irin zuwa ta gama girki abin ta je ta yi sallah ko bari ta shayar da yaro da sauransu ko bari ta ɗan kwanta ta huta ta tashi ta yi sallah duk wannan galibi yakan faru da mata amma ba gaskiya ba ne mace ba za ta yi sallah ba sai bayan maza sun dawo masallaci nanon nan bai fiye da na zurarwa robewa ɗai ta wani seto warti julirde na gonga on ko bo julata zura nyande jumbare seto be jippi jumbare fu hala mere zura robe be zura worbe fu gotel lokacin sallan maza da mata duk dai ne a da tsofi sukan ce akwai wata tsohuwa da ta zo na gidanmu in muka ce muka tsokane ta ka a shi ki yi sallah sai ta ce ka zura robewa dai Azahar din maza bai azhar mata bai ba tukuna ko sai maza sun sauka masallaci kafin azahar din mata yayi ba haka bane ba daidai bane abu dalili akai ba hujja bane ala kulli halin ta jinkirta sallarta kafin ta tashi ta yi sallan sai al'ada ya zo mata mun fahimta ko yanzu idan ta yi tsarki za ta biya a zahar ko ba za ta biya ba ba za ta biya ba ai a shari'ance ya halatta ta jinkirta a zahar daga farkon lokacinsa zuwa tsakiyarsa ko zuwa ƙarshen lokacinsa ya halatta tana da wannan zaɓi to ta yi kuma amfani da wannan zaɓi da shari'a ta bata kuma sai al'ada ya zo mata za ka babu biya mun fahimta ko? to ga ɗaya misali kuma ka jinkirta a zahar ba ta yi a zahar ba har bayan rana ta faɗi faduwar rana sai kuma ga al'ada ya zo mata al'ada ya zo mata wata samu ta yi a zahar ba bata sami yin la'asar ba har rana ta faɗi da rana ta faɗi kuma ta samu nutsuwa a jira misali ya ce uwar biki ce kusan wani abu ce wallahi ta samu lokaci ba wallahi ko a zahar bai yi ba na ga miki amma dai bari in karasa wannan a ci kana kwanukan nan a yi wancan a yi wannan uwar biki kafin ta yi a zahar da la'azar in ba kai hankali ba sai bayan magarba za ta zo ta hada ko kuma sai ta sallami baki za ka yi mamakin attitude in mata lokacin biki ba kana tsaye ba Ayi sallah ayi sallah kun yi sallah ku tashi ku yi sallah wannan bai haramun ne bai dace ba kar ku jinke ta sallah jama'a ku tashi ku yi sallah wannan aikin ka ne mai gida ko ana biki ka dan zaga cikin gida salamu alaikum kuna lafiya ko akwai matsala babu kama a tashi a yi sallah da Allah a tashi ayi sallah a tashi ayi sallah irin wannan dole sai an dan hada da wasa da raha da komai kana kuma discharging the responsibility ka kasa kai ne discipline master kai ne chip na gida an gane ko so don haka sai ka hada da wannan a kaddara misali ta da waɗannan sallolin ba ta yi a zahar ba ba ta yi la'asar ba har rana ta faɗi ko kuma al'ada ta zo idan sai zarki za ta biya a zahar da la'asar za ta biya tun da ta bar su har lokacinsu ya shuɗe da mutarin da larurinsu su duk ta bar su ba tare da wani uzuri na shari'a ba safar su suka fice idan ta yi tsarki daga al'adarta dole ta biya waɗancan salloli da ta ɗauko bashinsu saboda tayo bashinsu ne amma in al'ada ya zo wa mace a lokacin mutarin sallah to wannan sallar ba za ta biya ba amma idan ya zo mata bayan fitan lokacin sallar to in ta yi tsarki za ta biya sallar da ta ɗau bashi saboda sallar ta zama bashi a kanta la'alla mun fahimta za mu iya zuwa mu yi bayani a gida sosai yawwa saboda wannan amfanin mu zo karatu mu zo mu ji mu je mu gaya musu kaga nan gaba babu uzuri cewa iyalinka ba ta san hukuncin hukuncen al'ada ba saboda in ba ta zuwa karatu to kai ka je ka kuma ka isar sai ka isar da sako na uzuri na uku al-kufru kafirci mutum ne bai musulunta ba sai bayan lokacin azahar da la'asar duk sun fita da kafin a yi magariba sai ya zo ya karɓi kalmar shahada kaga da akwai uzurin sabunci to sai ya musulunta shin a nan shi ma zai biya sallonin ko ba zai biya ba ba zai biya ba in kafin yin musulunta sallar ba wajiba ba shi a amma mai al'ada da mai biki kaga kita asali musulma ce sallar wajiba ce an rangwanta mata don samun sauƙi don sauƙaƙa mata kunna nu'maru bi qada'i sawmi wala nu'maru bi qada'i salat haka hadithin Aisha tace ko mun kasance ana umartar mu da mu biya azumi amma ba a umartar mu da biyan salloli da suka wuce mu lokacin da suke al'ada shi kafiri kafin ya musulunta sallafa ta zama wajiba a kansu mun fahimta ko ba wajiba ba ce saboda sharɗul wujub shuruɗul wujub na sallah ba na farko al'islamu ba wal bulugu wal aqlu ko al'islamu shi ba musulmi ba ne daga sallar ba ta zama wajibi a kansu ba ba a samu sharaɗin wajabci ba to ya musulunta idan ya musulunta kafin faduwar rana wannan shi ba za a ce masa ya biya sallolin can ba amma uzurin da ya hana shi yin sallan yanzu ya kawo Za haka zai fara sallah ne daga faduwar rana magarba amma waɗanda sallar take wajibi a kansu su dole su biya su kuma in za su biya a lokacin larurin ɗan ba biya ba ne a daɗi ne ba daɗi ba ne a daɗi ne ba daɗi ba wasu ba a siba yarinta idan yaro ya balaga lokacin da yake yaro sallah ba wajiba bace akan shi sai dai an ce a rika umartansa don ya tarbiyyantu a kanta tun yana ɗan shekara bakwai kenan kusan za a tarbiyyatar da yaro a kan tsalla tsawon shekara bakwai ma'ana an haife shi zuwa shekara bakwai ba ce mu murce shi da sallah daga bakwai zuwa balaga wanda galibi yaro yakan balaga ne a sha hudu kaga bakwai daga haihuwa zuwa shekara bakwai babu umarta a bar shi kawai ya rika gani yana koyi yana kwaikwayon waɗanda suke sallah a gida amma fa yaro ba zai yi koyi da sallah ba matukar bai ga iyayensa suna yi ba ita ce hikimar mu yin nafiloli a gida salatun rajuli fi baitihi afbal illal maktuba sallan namiji a gida ya fi lada in banda farilla farilla kam a masallaci ya fi lada ko da kuwa da iyalinka za ka yi sallah a gida ko da da iyalinka ne iyalanka jam'i a kansu ba wajibi ba ne jam'i a kan mace ba wajibi ba ne amma sallan jam'i a kan namiji wajibi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce لقد هممت an amura bisalati fatuqam haƙiƙa nayi na kudirta wata rana nayi nufin cewa in sa a tada sallah thumma ukhalifu ula ila unasin la yahduruna aljamaa fa uharriq alaihim buyutahum yace na taba yin na taba bujultawa cewa an kira sallah in sa wani ya tada ikama in gabatar da wani ya yi sallah in tsebi wasu jama'a tare da ni mu je gidajen waɗanda ba sa halattar tsallon jam'i na ƙona gidajensu annabi ya taɓa wannan yin azama ya yi wannan zai ya je kona gidajen waɗanda ba sa zuwa kallon jami'i ya kai ɗan uwa kai kuma mai uzurinka don Allah mai uzurinka idan Allah ya tsaye da kai ba a gaba gare shi gobe kiyama ya ce ya kai ɗan adam mai uzurinka na rashin zuwa sallan asuba wace an za ka ba Allah wani ya kwanta fa a daren da kake tashi sallah asuba din nan kai tashi sallah asuba ba rabin jikinsa ya canye Allah kuma yana da iko kai ma jikinka din a canye shi amma ya barka da lafiyanka ku yi sallan lisha da mutum lafiya kalau wace gari a ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane Allah ya mai cikawa sha yin wannan me zai hana a ce wata rana a kan babu ubangiji ya baka lafiya ya baka hankali ya baka ni'imar zaman lafiya ni'imar zaman lafiyan nan kan uwa ni'imar zaman lafiyan nan har yanzu fa bamu gode wa Allah ba har yanzu fa ba gode wa Allah yadda ya kamata ba ni'imar zaman lafiyar nan fa ku tuna ba ba daɗewa aka yi ba muna da saurin mantuwa Sannan magarba din nan ta zama dole sai a gidaje Karfe shida an koro ka ciki gidaje sun zama a kulki? a kora mu mu shiga gidajen kuma dole mun koru kenan muna ji muna gani sallan magarba da sallan isha da asuba sai dai a gida an yi wannan ya Allah kare maimaita mana amma a haka kana zaune lafiyan kana da lafiyan kana zaune lafiya kaki zuwa sallan asuba kaki zuwa azhar kaki zuwa la'asar kaki zuwa magariba kaki zuwa lisha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma uzuri kake da shi ta yi a cikin wasa kake yi da haka masu irin gidajen wasanni da suke sawa da suke shagaltar da mutane daga sallah su ji tsoron Allah da irin waɗannan gidajen wasannin nasu Allah ba zai yi albarka a irin waɗannan gidajen wasannin ba duk wani abu da ka buɗe yake hana mutane ibada wannan abun Allah cire albarka a cikinsa duk abin da zai hana mutane ibada duk wani gidan wasa gidan kallo ko gidan wasa ko gidan ma menene wani mutum ya buɗe shi ya hana mutane ibada wallahi wannan gidan yana da haɗari dukiyar da yake samu ba za ta yi albarka ba ba za ta yi albarka ba saboda haka duk abin da za mu yi ya zama sallan nan ita ce a gabanmu sallan nan ita ce a gabanmu aqimis sala inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ka da sallah lallai sallah tana hana alfasha da abin ki wala zikrullahi akbar amma to Allah shi yana da girma wallahu ya'lam ma tasna'un saboda haka ɗan uwa sallah tana da girma ba a bar wasa bace la hazza lil islami man dayya as-salah sayyidina umar yake cewa ba duk wanda yayi wasa da sallah ba shi da rabo a musulunci ba shi da rabo a musulunci duk wanda yake wasa da sallah mai wasa da sallah ba shi da rabo a musulunci saboda haka ya zama wajibi a kanmu a tsakanin iyalanmu da ƙannanmu da ɗan uwanmu da wuraren sana'anmu idan lokacin sallah ya yi mutsai da komai mu je mu wannan farali mu dawo mu ci gaba da sana'armu sana kan ba karewa za ta yi ba amma kai kan za ka kare kam za ka kare dole to da me za ka sami Allah da me za ka sami Allah kome mutum yake yi in yara sallah akwai alamar alkhairi tare da shi duk abin mutum yake yi in dai lokacin sallah zai yi ka gan ganci to akwai alamar alkhairi tare da wannan mutum Allah ya tada mu da haka asiba yarinta ka ga za ka yi tirenin din yaro shekara bakwai abin sallar ta zama wajibi a kansa tun yana ɗan shekara bakwai yana cewa wani tashi kai sallah wani je kai sallah wani je kai sallah in ya ganka ka fita zaka tafi masallaci ya san cewa shi ma bai ga ta zama ba kar ka ka bar cewa to ai ya gandi ina tafi a a hada da umurni mai Allah ya ce wa amur kaga instruct give command ba zai kawai ka wuce ka tafi ba aka ganin yana tafiya masallaci bane bai isa ba wane tashi ka yi sallah in iyali ne wance tashi yi sallah in ɗakin ka daban ɗakin ka daban ka je ka ƙwanƙwasa ƙofa. in ka makara ka buga waya idan ka yi tafiya ka tada su a waya ko ka yi tafiya nauyin iyali bai sauka kanka ba ba hujja ba ce a yi ka yi tafiya ba in kana gida kan ba kana kwankwasa musu kofa ba in ka yi tafiya in ka kwankwasa musu waya ba za su tashi za su tashi haka da wuzuri sai dai in mantuwa ka yi sai in mantuwa ka yi za ka ɗin uwa lallai ne fa musan cewa sallan nan wajiba ce kuma dole mu tsaya a kanta da iyalanmu da 'ya'yanmu in ba haka ba wallahi babu rabo a rayuwa za ka yi mamakin mutumin da yake cikin kunci na rayuwa ga wahala ta rayuwa tana nan tana cinsa ba baya sallah bai daukan mahanya bai daukan makansa mafita ba daga kuncin da yake dashi duk mutumin da kaga yake cikin wahala ta rayuwa kuma baya halartar sallah baya sallan jam'i babu ranar fitansa cikin wannan wahala babu ranar fitansa karkace to me yasa arna kuma suke da dukiya arna shi ba shi da ba shi da future duk wani alkhairi da yayi a duniyan nan Allah yana saka masa daga duniya kawai saboda lahira ba shi da rabo mun da ko ba shi da rabo a lahira arne in yana da kirki yana kyautatawa zai ga sakayyan a duniya Allah zai bashi lafiya ko ya bashi iyalai ko ya rika samun promotion ko kuma harkar business dinsa yana tafiya hankali kwance duk abin da yake so in dai yana da kirki kayyar Allah zai bashi tun daga duniyar nan amma fa a tallahira lahira ba shi da komai ba shi da komai a lahira to kai mumini akwai wata rayuwa a gaba gare ka akwai kuma hisabi tare da kai don haka Allah ya kan ɗora maka wasu abubuwa a duniyan nan don ko ka gane ka yi kuskure ka dawo ka gyara in ka dawo ka gyara wannan wahala da ya sa ka a ciki sai ta kankare maka laifukan da ka yi kuma ka samu kayi gyara Allah yakan sa mu cikin wani yanayi don mu gyara alif lamin a hasiban nasu an yutraku an kulu, amanna wa hula la yuftanun a hasiban nasu an yutraku an kulu, amanna wa hula la yuftanun shin mutane sun yi tsammanin cewa Allah zai bar su haka kawai karazi bai sakaka babu jarrabawa don sun yi imani babu wani fitina da Allah zai jarrabe mu da ita a matsayinmu na muminai wala qad fatanna allazina min qablikum Haƙiƙa mun jarrabi waɗanda suka gabace ku akan imanin su fala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna nan kadhibin dan Allah ya san wane ne mumini na gaskiya wane ne kuma muminin ƙarya jarrabawa musulmi dole yana cikinta amma wannan jarrabawar in ya haƙura a kanta sai ta zama dalilin kankare zunubansa da kuma ɗaukaka ladarsa don haka duk yanayi da kaga suka samu kanta ciki alkhairi ne ajaban li amril mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yake abin al'ajabi al'amarin mu'mini a duniya abin al'ajabi ne inna amrahu kullahu khairin kullahu khairin al'amarin mumini gaba ɗayansa alkhairi duk wani yanayi da musulmi mumini ya sami ciki a ciki alheri ne in asabatu sarra shakara fa da khairan lahu idan abun alkhairi ya same shi ya gode wa Allah sai ya zama alkhairi la shakartu sai Allah ya kara maka in kai godiya wa in asabatu darra sabara kana khairan lahu idan kunci ya same shi wata cutarwa ta same shi ya haƙura nan ma alkhairi ne a gare shi Allah ya kankare zunubansa ya ɗaukaka ladansa walaisa zalika illa lil mu'mini amma wannan fa ba na kowa bane sai mu'mini Allah yakan saka wa mumini hatta kaya in ta soke shi hatta kwalba in ta soke ka sai Allah ya baka lada ya kankare maka zunubanka kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta hancin takalminka in ya tsinke ai ba za ka ji dadi ba Allah zai kankare zunubanka saboda wannan bacin rai da ka samu to ya kuɗe kuwa rayuwar mumini a duniya ba asara bace ba asara kwata-kwata a rayuwar musulmi sai dai in shi ne ya so wa kansa asara ya bijire ya fankare ya bauɗe ya juya baya babban alaman hasaran musulmi babban alaman hasaran mumini shine rashin sallah wannan ita ce asara ta farko a rayuwarsa ko kuma yana yinta amma bisa yana mata riko da na kashi wannan asara alama ce ta arsa asararsa don haka sai mu kiyaye Abin da zai mana wasa da tsalla kar mu kusance shi Allah muke roƙo da ya datar da mu da haka idan yaro ya balaga a lokacin laruri na sallah shi ma sai dai ya fuskanci gaba saboda kafin ya balagar sallar ba wajiba ba ce a kansa wal jununu da hauka ita hauka aka su kashi biyu akwai hauka wacce takan je ta dawo idan haukar ta tafi yana cikin hankalinsa sallah wajiba ce a kansa ya ayyuhal ladina mu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ita hauka kuwa ta fi buguwa na mare Allah yake ya ku mu'minai kar ku kusanci sallah alhali kuna maye har sai kun fahimci me kuke yi shi ko mahaukaci ai yafi wanda ya sha giya imaucewa mai mashayin giya ka ɗan ba shi lokaci koya ya tsirke ta ya ɗiba ta a kuje lokacin da za ta sake shi amma wanda yake hauka hauka ta fi nauyi akan buguwar shan giya idan haukar takan je ta dawo ne in yana mahaukaci sallar ba wajiba ba ce a kansa idan bayan ya dawo hankalinsa zai biya ba zai biya ba saboda a lokacin da yake haukar sallar ba wajiba ba ce a kansa amma in ya dawo hayyacinsa sallar ta zama wajibi a kansa wani igma'u da farfadiya farfadiya kan ibi mutum ya ɗau lokaci ko kuma wani abu mai kama da farfadiya shine kaman ciwo ko haɗari mutum yakan iya shiga haɗari ya shiga koma mana ya rasa ya fita daga hayyacinsa ya shiga cikin koma watakila ya ɗau lokaci ya yi kwanaki baya cikin hayyacinsa ka gani ba farfadiya ba ce amma kuma baya cikin hayyacinsa wannan rashin lafiya ne wannan da bacci idan mutum ya yi bacci shi ma ya yi uzuri uzuri ya hau kansa amma in ya farka ya biya sallar da kauce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nama an salatin aw nasiyaha wanda yayi bacci bai samu yayi sallah ba ko kuma yayi mantuwa bai yi sallah ba falyusalliha hina yadhkuruha yayi maza ya salla yayi sallah lokacin da ya tuna ko da ya tashi bacci la kaffarata laha illa zalika babu kaffara na mantuwan ko baccin sai gaggauta yin sallar kawai ita ce kaffara wani siyanu da mantuwa idan uzurori na malam ya ambata ku duba ne a kar ku yi sauri ku duba na ce takwas ba tara ba ko na taran shine rashin lafiya kamar wanda ya shiga cikin hadari hankalinsa ya kau ya shiga cikin wani yanayi na baya hayyacinsa kaga wannan shi ba jima'i bane ba farfadiya bace ba kuma buguwa bace ba kuma hauka bace rashin lafiya ne idan mutum ya shiga yi saboda rashin lafiya har ya fita hayyacinsa to a nan ma ya shiga cikin jerin wannan masu uzuri idan uzurinsa ya kau to zai yi sallah in ya shiga lokacin laruri uzurinsa ya kau a nan in ya tashi zai yi sallarsa daga ciki akwai wanda ya shiga aka ba aka yi masa misali allura anesthesia akan yi wa wanda za a yi masa aiki anesthesia gaba daya wanda zai dauke hankalinsa zai gusar da hankalinsa gaba daya akwai kuma wanda ya ke fashiyar fashiyar galibi aka yi wa irin mace in za a masa tiyatar haihuwa galibi ba cika sade cuta ba ɗaya da fita hankalinsa ba in ba abin yana da girma ba in dai kawai tiyata ce ta cs a fitar da yaro wannan kawai iya daga wurin da za a yi fidda yaron zuwa ƙasa shi ake kashewa za a iya tsaga mace kuna magana da ita a tsaga ta a fitar da yaro har ma a nuna mata a kin gani ga abin da kika samu amma ba za ta jira dadi daga inda ake tsagar har zuwa ƙasa ba galibi zuwa guyawunta ko kuma har zuwa ƙafafu iya wannan za a kashe ana yin magana da ita sai dai wasu abin ya kan haura su yi ta surutu su yi ta tambile wasu amma in tana cikin ayyacinta babu wani abu don haka irin wannan na bangare guda da ake yi wannan za ta iya yin ibadarta in har babu wani abu da zai hana ta ibada babu kamar misali jinin biki saboda abin da zai hana ta ba wai haihuwan ba jinin shi ne abin da ke hana sallar ba wai haihuwa ba idan mace ta haihu babu jini za ta yi sallah koren da ta haihu koran da ta yi sallah za ta yi ayuwa idan aka fitar da yaro wani lokacin jini ba zai fara zuwa ba immediately ba za ta fara ganin jini mu ba sharatan ba inda ba ta ga komai ba za ta yin ibada amma idan abu ya fara zuba wannan za ta dakatar da ibadarta da haka waɗannan idan aka yi wa mutum irin alluran nan na anastizi aka yi masa aiki bai samu ya yi a zahar da na'asar ba bai farka ba har sai dab da rana ta kusa faduwa yana iya yin alwala ko taimama ya yi a zahar da na'asar in ko kafin alfijiri ya keto ne sai ya yi magariba da isha amma wanda ya san cewa zai shiga ɗakin aiki na tiyata kuma lokacin azahar ya yi akwai kuma yiwuwar ba zai iya yin ba iya tashi har yayi la'asar ba babu laifi ya hada azahar da la'asar ko baya matafiyi yana iya haɗa azahar da la'asar yayi kafin ya shiga ɗakin tiyata ko kuma ya haɗa magarba da isha ya yi abin ya shiga ɗakin tiyata mun fahimta ko? to waɗannan su ne uzurori da wato uzurori da yake sa mutum ya jinkirta sallah daga kan lokacinta ya yi ta a lokacin laruri amma ba da wannan uzuri ba haramun ne mutum ya jinkirta lokacin sallah ba tare da wani uzuri ba na malam yace faslun fasali yajibu alal mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawati ya wajaba akan wanda shari'a ta haukanta ma'ana mukallafi qada'u uba fatahu biyan salloli da suka wuce shi al-mafruza na farilla ma fatahu min as-salawati al-mafruzati ya wajaba akan mukallafi wanda shari'a ta haukansa ya biya salloli da suka wuce shi na farilla murattabatan a jere yadda suke fi ayi waktin kana a kowane lokaci ya tuna da sallar in ka tuna da sallar ana binka babu batun cewa a'a yanzu ai lokacin bayan la'asar ne an hana nafila ko bayan asuba ne an hana yin nafila a'a in lokacin da ka tuna ana binka sallar farilla ka tashi karama kawai rama sallah ba shi da lokaci da zarar ka tuna ka tashi ka rama sallar ka dalilin wannan kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya sallah la'asar kafin magariba da sallar ta wuce shi bai yi ta ba har bayan faduwar rana a lokacin gazwatul ahzab da ya zingirta la'asar har rana ta faɗi bai yi ba bai fara yin magarba ba sai da ya rama la'asar sannan ya yi magarba kenan idan ana bin ka Allah baka tashi tunawa ba ko samun dama sai bayan da lokacin wata sallah ta shigo to anan sai karama rama waccan da ake binta kafin ka yi wacce kake cikin lokacin ta dalili kuma ake manzo sallallahu alaihi wasallam mun fahimta? amma idan muka duba idan sallah ta wuce mutum bai tashi tunawa ba har sai wata lokacin lokacin wani sallah ya shigo to anan yana da yanayi guda uku ko dai ya tuna cewa ana binsa sallah kafin ya fara yin wacce lokacin ta ake cikin ta yanzu misali ya manta bai yi azahar ba sai ko gashi an kira sallar lasar lasar ta yi kenan bai yi azahar ba ga kuma lokacin lasar ta yi ya tuna da cewa bai yi azahar ba kafin ya yi la'asar mun fahimta ko? a 'yan hukuncinsa shi ne ya fara yin azahar kafin ya shiga ya yi la'asar yanayi na biyu kuma bai tashi tuna da cewa bai yi azahar ba sai lokacin da yake cikin sallah la'asar wataƙila ma tare da liman yana tare da liman eh, ya yi kabbara wataƙila har ma an yi raka a guda sai ya tuna wai ashe bai yi azahar ba to a nan ya za a yi yana da zabi ko dai ya ci gaba da wacce ya fara da liman ɗin har a idar amma ya mai da ita nafila ta zama nafila a gare shi sai ya koma ya yi a za'ar sannan ya rama nasa kun fahimta? in ko ya ga dama ya yanke ya fita daga sallah ya je ya yi azahar ɗin wala Allah ya gama azahar ɗin ya samu ko da raka'ar ƙarshe ne na la'asar ɗin da jami'i mun fahimta? yana da wannan zaɓi ko kuma zaɓi na uku shine ya yanke sallar sai ya shiga tare da liman din da niyyar azahar ya yi azahar da limamin da yake sallar ba'asar ya samu sallar azahar a jam'i in aka sallame kuma sai ya ɗan duba wanda ya yi latti ya zo sallar la'asar shi kuma sai ya samu wani wanda zai goya shi su yi la'asar maimakon ya fita ya je a zahar shi kadai ya yanke sallar niyan la'asar ya yanke ta sannan ya yi kabbaran niyar niyar sallar a zahar ya bi limamin da ke sallar la'asar kaga duk bai ɗaya ne bambancin niyya ne da lokaci sai yi azahar tare da limamin idan ya sallame ya ɗan dan ya yi askar ya jira kuma wata mai yin la'asar zai shigo ɗaya biyu uku ya samu shi ma la'asar ɗin yayi shi a cikin kowanne ne yana iya yi daidai ne mu fahimta ko ko dai ya bi liman ɗin har a sallame ya maida la'asar din ta zama fila. sai ya sake yayi azahar sannan yayi la'asar mun fahimta dalilin wannan asar inda imam malik ya ruwaito daga abdullahi dan umar a cikin muwadda abdullahi dan umar ya kasance yana cewa man nasiya salatan wanda ya manta da sallah alam yadhkurha illa wa huwa ma'al imami bai tashi tunawa ba sai lokacin da ya kasance yana tare da liman ya salatan wa lam yadhkurha illa wa huwa ma'al imami wanda ya manta da sallah bai tashi tunawa ba har sai da ya shiga cikin sallar da take biye da ita yana tare da liman fa'iza sallamar imamu idan liman ya sallame kenan daga abdullahi dan umar bai ce yanke ba ya ce fa'iza sallamar imamu idan liman ya sallame bai tashi tunawa ba sai lokacin da suka shiga sallah tare da liman ma'ana ya bi shi sallah idan liman ya sallame salli salatan lati fiya ya je ya yi sallar da ya manta ta mun gane ko ya je ya salla wacce ya manta sun salli ba da halukura sannan ya yi salla wacce take biye da ita ɗin kaga kenan a fatawar abdullahi ɗan umar ita ce idan mutum ya manta da sallah bai tashi tunawa ba sai da ya shiga tare da liman mun fahimta to yayi sallah tare da liman din har ya idar wannan ta zama a gare shi menene nafila sai ya je ya rama sallar da ake bin sa ta farko sannan ya zo yayi wacce ake cikin lokacinta ta kaga jera su kenan don haka shekul islam ibn taimiyar rahimahullah yake cewa wa man zakaran fa'itata wanda ya tuna sallar da ta kubuce masa fi asna'is salati a lokacin da yake cikin wata sallar ya manta da sallah sannan bai tashi tunawa ba har sai da ya fara wata tare da liman kana kama lau zakara ha kabla shuru'i hukuncinsa kamar ya tuna da sallar ne kafin ya fara sallar ba sani ba ko an fahimta ko in maimaita in maimaita ya fi ko? ya ce wanda ya manta da sallah bai tashi tunawa ba sai da ya shiga cikin wata sallar wacce take biye da ita a misali da muka bayar ya manta da azahar bai tashi tuna ba sai da yake cikin sallar la'asar Ya yace kana kama ha zakaraha shuru shuru'i ha? Ya ce hukuncinsa kamar ya tuna ne kafin ma ya fara sallar me muka ce idan mutum ya tuna da sallar da ake bin kafin ya fara wacce ake lokacinta me hukuncinsa me zai yi ba ku fahimci bayan ba kamun kasa mutane zuwa gida na gida uku har yanzu muna na biyun ne na farkon ana bin sallah bai tashi tunawa ba sai da lokacin wata sallah ta shigo amma ya tuna tun kafin ya fara sallah me zai yi ya fara da wacce ake binta ya fara da wacce ake binsa kafin yayi wacce ake cikin lokacin ta ko fine shekul islam yake ba idan ka tuna da sallah idan ana binka sallah baka tashi tunawa ba sai da ka shiga cikin wata sallar daidai kake da wanda ya tuna da sallar kafin ya shiga cikinta ma'ana me kawai sai kamar da ita fila ka sake ma'ana wannan sallar da babu ita duka ɗaya ne wacce kake cikinta yanzu da babu ita duka ma'ana dole ka fara gabatar da wacce lokacinta ya fita kafin kai wacce ake cikin lokacinta mun fahimta ko yau ce kana kama lau zakara ha hukuncin da kamar ya tuna da sallar ne kabla shuru'i a gabanin ya fara da walau lam yadhkur al fa'itata in ko bai tashi tunawa da wacce ta kubuce ba hatta faraga min al hadirati har sai da bayan ya ida wacce ake lokacinta yanzu wannan shine kashi na uku kenan bai tashi tunawa ba sai da bayan da aka sallame daga la'asar sai ya tuna wai ashe bai yi azahar ba wannan shine kashi na nawa na uku yace fa innal hadirata tujzi'uhu inda jumhuril ulama'i ita wannan wacce yayi ta yanzu ya sallame daga baya ya tuna ta wadatan masa da la'asar ce ba sai ya biya ba a wurin jumhurin malamai yanzu kawai sai ya je ya yi menene la'asar akwai ya yi a zahar wacce bai yi ta ba a dukkanin da muka bayar me yasa ba zai jera su ba suka ce saboda ya manta mantuwa kuma uzuri ne da yake sa ba za a jera sallah ba in akwai mantuwa to wannan jerawan an dauke maka shi dalili me yasa suka ce ga hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam inna allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyana Allah ya rangwanta wa al'ummata in suka yi abu cikin mantuwa ko kuma suka yi abu cikin ilas ko kuma suka yi abu cikin kuskure in dai sun yi Allah ya yanke ya dauke musu wannan abin abinda kai dinnan ya yi. Allah ya dauke maka wannan kuskure babu laifi suka ce tun da mantuwa yayi har bai tashi tunawa ba sai da bayan ya yi da wannan wacce ake cikin lokacinta to ta yi haka yanzu kawai sai ya je ya rama waccan sallar da ake binsa ita wannan kuma ta yi mun fahimta wannan wajen jumhurin malamai mafi yawanci amma dai wurin malikiya akwai sauran magana wanda insha Allah a kansa za mu dora darasinmu na gaba saboda lokaci za mu dakata iyana abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wani ya ce a nan assalamu alaikum malam mutum ne ya tsinci naira ɗari da dare sai ya ɓatar da kuɗin da niyyar cewa ya yi wa mai sadaka domin shi ma fakiri ne shin hakan ya yi to naira ɗari ya danganta inda ka same ta ina kasance wannan kudin a wani wuri naira ɗari ba kome ba ne a wani wurin in kasance nera naira ɗari ba kome ba ne a wani wuri kuma naira ɗari kuɗi ne saboda wani lokacin magidanci ma in zai tafi naira ɗari yake bari a gida to misali in ka tsinci naira ɗari a zauren almajirai kuɗi ne ko ba kuɗi ba a wurin almajiri inda suke kwana a tsakanin allunansu ko a ƙarƙashin taburman almajiri katsinci naira ɗari katsinci kudi kudi ne a wurin almajiri amma misali in ka je kofan babban attajiri mai harkar canji yana hada-hadan kudi na kowane irin kala katsinci naira ɗari a kofar shagonsa yana ɗari ba komai ba ne idan abu bai taka kara ya karya ba ya halatta kai amfani da shi saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ya ga dabino guda ɗaya a ƙasa dabino ƙwayar dabino guda ɗaya a yashe ya ce inda ba don ina jin tsoro kar ya kasance dabbinin sadaka ba ne da na ɗauka na ci tsuntuwa ce ai dabino ɗaya amma dabino ɗaya galibi akwai wanda dabino ɗaya zai faɗi zai koma hanya yana bi ina dabino da duk da yunwa a zamanin da da in za a tafi yaƙi dabino ɗaya ɗaya za a ba kowa kowace rana annabi ya taɓa baiwa shugaban yaƙi shugaban runduna da ya tura su a samin ya ba shi buhu na dabino har su je dawo shi ne abincinsu in kari ya waye ya cire kwaya biyu ko uku uku ya baiwa kowa shi ne bilinku a matsayinku na sojoji daily meal ɗinku kwaya uku na dabino kaga wannan za ka yi ta tsora har in ba dai abu ne na albarka irin na zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba dabino uku kam har a bakin mai kuma yaƙi fa za ka ji allasai ne na wani ayar joda a ɗauri ba <laughs> eh to kaga dabino ɗaya ba abinda mutum zai bi ba ne za ka babu laifi in mutum ya ɗauka ya ci abinda bai taka kara ya karya ba amma idan abu ne mai girma kamar nera ɗari ya danganta shi ma kamar yadda muka sha inda ka same ta in a tsakanin mabukata ne to nera ɗari kuɗi ne don nera ɗarin nan fa ban sani ba in wanda ya saba shefe ne ya san abin da nera ɗarin nan za ta yi masa don zai iya sayan gishiri naira saba'in maji kwaya ashirin ko dunkule ashirin ashirin to don allah kaga wannan littafin niya nawa za a maka da dunkulen ashirin eh miya biyu masu kyau mafi karanci a gida kenan miya biyu masu kyau kaga kudi ne yana ɗarin nan za ta maka nika za ta saya maka itace wannan gauro fa bai san wannan lissafin ba naira ɗari nan zai ganta ba komai ba ne su malam hamza allah ji kansu da ire-irensu su malam na hannunka mai kafaɗa ta sunan dai bila adadin ta ko ina ka duba allah ya taimake su allah fitar da su lafiya suna da niyya kan a taya su da addu'a akwai niyya to kaga su naira ɗari nan sai su ga tambaye mutum zai da naira ɗari ba amma a murarin magidanci naira ɗari din ya da kima sosai so in dai kana cikin unguwa da gaskiya akwai bukata to ba mamaki naira ɗari nan an aiki yaro ko ya zai markaɗe ko sayan itace ko wani abu mai kama da wannan kuma ba mamaki ya sa ido za ga yaro yana bi an ce ya je ya bi in ba ka ba ita ɗirka shi da duka wani abu abun tausayi Kiyaye mara imani ni ba abin da nake siffanta su in ban da rashin imani kai kanka ko ke kanki baki wuce irin wannan kudi ya fata hannunki ba yaro da yarintansa kana bashi yana tsalle kamar yana kan tsuntsu a haka zai je aikin ya dawo in Allah ya kiyaye kudin akwai shi alhamdulillah in babu shi ya je ya dawo lafiya alhamdulillah anan anan ba ba nisa ba hanyar zuwa gidanan nan karfe takwas bayan an tafi masallaci zuwa kafin tara mutum yaro yana zaune yana kallon wayansa haka wani ya zo ya sa masa wuka ya yanka shi a hannu hanyar zuwa gidanan nan ko karfe tara ba yi ba yana zaune a kan dakali yana kallon waya samari kamar shi bai wuce ya zo ya ce masa ya ba wayan nan satin da wuce jinnan sai mika masa wayan nan yaro ne kuma bako ana gira duk bai wuce daga nan zuwa wannan wannan wannan garun ba jinin nan ba mutane suna zaune suna gira ya mika masa waya ya ce a ba zai mika ba sai ya sa waya a ju ya kama sai ko kawai da shi kawai sai wannan sai ya zaro wuka ya yi haka kawai sai ya farka shi yaro ya gudu cikin gida bai yi ihu bai ce barawo ba bari a taimake shi sai gudu ya shiga cikin gida irin wannan yakan faru ga gida ga gida to saboda ka ai irin wannan ni dai a fahimta ta wallahu alam wannan kudin inda har yana mabukashi kuma a irin yanayi da babu babu mai mamai da hankali a kai babu laifi in har yana da bukata saboda ya halatta mutum yayi wa kansa sadaka ya halatta mutum yayi wa kansa sadaka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kayan sadaka ne amma ya baiwa wanda ya laifin kuma yaje ce ya sadu da iyalinsa cikin azumi ya zo yana buga kansa yana cewa ya annabi ya halaka ya halaka annabi ya ce me ya faru da kai yake ya sadu da iyalinsa cikin azumi annabi yace to kayan tabawa bawa yace wallahi ba ban mallaki kowane wuya bai man da wuya ta ne ba ku ji nake da shi annabi yace to kai azumi 60 yace 30 ma ga abin da ya faru 60 30 ma ga abin da ya faru mu 60 eh, annabi yace ka ciyar da mutane 60 kaje ka ciyar da mutane 60 kafara ba shi da ba shi da abincin ma zai ciyar da mutane su annabi ya ce to ka zauna a ce zauna ana tunani ya za a samu ina mafita a sama masa solution ana cikin haka sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadakar dabino wanda ya kai ya ciyar da mutane su ci annabi ce ina wanda ya ce ya halaka din nan ya ce gani nan annabi ya ce to gashi ka je ka bada sadaka ya akwai mabukacin da bi a madina ko wanda ya fi bukatar wannan dabino fiye da ni ke wallahi babu gidan da ya fi bukatar dabino na irina mu ma mabukata ne annabi ya yi dariya ya ce kaje kaji shi nan ba kafara an yi kafara an ci dabino ya ci bi shi kenan ka shi dai kawai abubuwa lafiya kalau lafiya kalau aka saukin musulunci eh to in dai haka gaske ne yana mabukaci ya yi amfani da naira ɗari nan babu komai amma in ya ji mai shi yana nema to ya nuna cewa akwai bukata da ka kawai ka mayar masa da kuɗinsa sai kuma kashi kuɗinka wallahu ta'ala alam akwai tambaya ɗaya ko biyu na malam daga kai sai wannan zai tambaya sai kai shi kenan za mu yi sallah misali gaban eh, bayani da game da sallah da lalube yanzu gaban mutum ne kamar da kake wanda za a yi masa aiki eh. zai iya sallah gaba ne a masa aiki to ha da shi likita mai aiki dan shi ma zai haɗa sallah a sai dai in ya kasance idan shi kadai ne in shi kadai ne likita galibi in aiki mai wuya ne tim na likitoci ake haɗawa kowa yana da fadin da yake yi wani zai yi fiɗa wani misali zai yi allura wani shi ne mai inki wani kuma shi ne mai beautification irin abubuwa da ake na beautifying haka da sauransu idan har aikin shi kaɗai ne sai nurses kawai shi ne asali primary wata likita wanda zai aiki kuma ba zai yi a bari ba akwai nau'i na ceton rai a ciki to wannan watakila za a iya rangwanta masa in bai zama al'ada a gare shi ba don hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada zahar da la'asar wata rana a madina ba saboda yana tsoro ba ba saboda ruwan sama ba aka ce to saboda me sai ce kawai ya so ne rafi ya sauƙaƙa wa al'umma ya hada sallah to idan akwai bukata na tayu wannan abin in muka shiga zai ɗau lokaci kuma babu yadda za mu yi mu bari to babu laifi ya hada sallah eh don bukata ta kansa wannan wallahu ala na mara shago tsara su ita jatuma tana raye tana raye sai a wuri na inda na na maraya na na marayu ne na so ke faruwa ya an ɗau lokaci an ɗau lokaci sai ya ba wai ta sayar mata bane ba sai mata ba ce a ta ce ne a shi daga bayan dawo yana cewa ba wai sai mata ba jingina jingina ne ba a eh, eh, amma ina ga ni ana tunani haka ne da mutum

ya taba haƙƙin su wancan marayu to ni abin da ya dame ni shi ne abin da ya dame ni na tsatsuwa baki na to shi ne ya dame ni yi mene ne fita a game da wannan akwai shaidu da aka yi niki? sai shaidu da aka yi tsakanin ni ne shaida da kuma ainihin kakamu. duk kuna raye eh, na fahimta ku dai duk kuna raye an yi ciniki an ba da kudi eh, kuma za ku iya tuna kudin da aka yi shago da su eh, babu dalilin cewa jingina ya bayar abin fahimta? tun da akwai shaidu guda biyu wannan shago na wanda ya saye ne shi ko ba shi da haƙƙi a shago yanzu me zai fitar da haƙƙin waɗannan marayu shi ne ku ku tsaya ku yi shaida na gaske abin da kai da kakanka sai ku yi shaida cewa a'a da shaidar mu ciniki aka yi kuma aka biya kuɗi ka fahimta don haka shagon nan babu batu jina a ciki babu wani wannan abun a fili yake babu inda-inda a ciki inda yadda kai bayanin nan haka ya kasance akwai kuma shaidu guda biyu cewa an yi ciniki an biya kudi wannan babu magana kawai inda ila da aka ni kuskure ila, ba a yi abun a rubuce ba an bar abun kawai yar gida to wannan yar gidan wasu ba su da amana wani bai iya haƙuri in ya ga dukiya don haka shi wannan wanda ya yi wannan alamarin a kira shi a jakunansa a tunatar da shi da Allah in ya yi wannan abun ba zai yi albarka ba saboda haƙin marayu إن الذين يأكلون أموال اليتامى zulman إنما يأكلون fi بطونهم نارا وسيصلون sayaslawna sa'iran wadanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci suna cin dukiyar ne suna cin wuta ne a cikin cikinsu, kuma Allah zai shigar da su wuta baicin sun ci wutan kuma za su shiga wuta gobe in yana da shirin wannan ya ci haƙƙin marayu bismillah in dai yana da gammon da zai ɗauki wannan kayan ku sakan masa kota ina duniyar take cutar da shi ne dakata cutarwa ne a wurinsa ba nasiha ba ce a bar masa ɗinnan har yadda ya karɓa ku masa wa'azi kar ya yadda ya ci wannan dukiyar in ya ci ya lalata rayuwarsa ina nan ina ina ina ina kudin ma ne nawa ne nawa yake ya yadda ya dauki wannan kalubale na ubangiji ya dora masa ya yadda ya ci wuta kuma Allah ya kona shi akan kudi nawa kasuwar gaba da in an bashi in aka kona shi na rabin minti ya manta da daɗin kasuwa ko wutan duniyan na aka kona shi da shi wani daɗi zai ji bare ko wutan lahira ka gaya masa wannan in ya yarda ya ɗauka ku sakan masa kudin allah ji ƙanza amma kan wallahi ya ɗaukan makansa majima don har abada dukiyarsa ba za yi albarka har abada Allah ya kare mu ya kiyaye Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah biya mana bukatunmu na alkhairi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya masu bukatu Allah biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya sa albarka a rayuwarmu Allah ya sa albarka a cikin iyalanmu Allah ya sa albarka a cikin ƴaƴanmu da dukiyoyinmu Allah ya kare mu ya kiyaye mu a duk inda muke masifu da bala'i matsaloli na rayuwa Allah kai mana maganinsu su abin da yafi mu ya Allah kai mana maganinsa Allah ka zaunar da mu lafiya a ƙasarmu mu Allah ka datar da su Allah kai musu jagoranci Allah ka ba su mashawarta na gari اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلم علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين